a tsarin koyarwar kasar jamhuriyar Nijar dai akwai adadin makin da ake bukata ɗalibi ya samu a shekara kafin ya huce aji na gaba ko ya maimaita ajin idan ko ya kasa a kore shi ko a bana ma dai majalisar ta yi la'akari da haka wajen korar kashi 26 daga cikin 100 na adadin ɗaliban sakandare na jihar da magaram kamar da yanda Usman Galadima ma'aikaci a hukumar ilimi ta makarantar sakandare ya shaida mun sai jaridi sai kasar da magaran muna da yara dubu gomiya tara da biyar da ɗari uku da gomiya tara da tara wanda suka samu suka wuce class na gaba dubu talatin yara wanda aka kora lise da soyaje gaba ɗaya yawansu dubu ashirin da hudu da takwas a cikinsu dubu goma da ɗari biyar da tamanin da tara duka 'yan mata ne a cikin kashi dari kashi ashirin da shida duka an kore su da jin yawan adadin ɗaliban da aka kora hankalin kowa ya tashi sai dai a cewar usman an bar gini tura na zane dalilan kun san dai bana mun samu tashi hankali da yawa makarantunmu a gane in an tsaye da aiki yana illatawa abubuwa da yawa ga rayuwar yaro wajen karatun kuma bisa ga wasu halaye wasu tabiyoyi wanda yake iya ya je kwaso a wani wuri alhaji lawan kulbali shugaban kungiyar uwan ɗalibai na jihar da magaram cewa dama wai an san arina an arzana mahaukaciya wannan sakamako na shekara dama muna kuka da shi tun da farkon kamar lakwal muna kira ga yara muna kira ga iyaye da Allah su ji tausayin jihar tamu ina suke wa kama aiki ganan ganan tun da mutum baka yi aiki ba ka ce za ka ci gaba to yanzu gashi an zo wanda suka ci gaba a mun da yake wajen college rabi ma ba su kai ba wanda aka korakin a cikin mutum 100 mutum 28 wannan duk sun ta gida sun ta titi za a ce ma to menene za su zama wa'annan to wannan aiki bai yi ba ga yara su lura da cewa gashi yanzu abin da muke ce farko farko gashi sakamakon ya zo su tsaya su yi aiki gadan gadan su bar bita bitan wannan ya ce ni na isa wannan na isa ba kai su komi maka aiki abu mu ne da ake kiran sunan oga ogaplex wanda shine jagoran kungiyar dalibai na makarantun sakandare ta jihar da magaram ya nuna rasin jin daɗin su yana ganin cewar kamar haushin bubu ne aka huce akan fatima wannan sakamakon da aka hudu mu ba mu ji daɗin shi tunda baiwa ne inda ka cika responsible a ce an kori dalibi kai ka ji daɗi wannan si play wanda aka yi bai da alaka da wannan abun da aka yi suna abu ne dan mu ji sahi kuma su kuma suna ta suna jin kamar tausayin yara a lorke ba haka bane in zai koyi abu koyi abu dan mutun diya ba dan mutum kaɗan ba ko dan su ja haushi tunda da lankan su take yin yawa yara su ne suke dora shayi da wani eh, wannan abun an yi shi ne ko dan a haɗa da mu da faran da lab su ringa mu kallo ko su elab su ringa kallo mu abun da muke yi kawai muna abu ne dan mu bata musu karatu to muna so mu kwatanta ma uwa yara wannan abun da aka yi mu ba lahin mu bane galibi waɗanda aka korar dai za su kare a cikin makarantu masu zaman kansu ga masu hali sauran ko sai dai su kare a titi musamman ma ganin yadda korar yaran nan ta zo a daidai wani lokaci da ake fuskantar barazana ta yan ta'adda da ke amfani da matasa majiya karfi wajen cimma burinsu ibrahim malam cillo daga magaram rfi hausa